masu sauraro an lalubo sashin hausa ne na muryar amurka da ke zuwa muku kai tsaye a nan washington dc akan mitoci 1622 da kuma 25 abin ya mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da da dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau 24 ga watan janairun 2017 mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya Shugaban kasar Gambia Adama Baro ya zaɓi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan jam'iyyun adawa kasar don samun galaba a kan yaya jami'a a matsayin mataimakiyar shi. A makonsa na farko da fara aiki, shugaban ƙasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin ƙasashe biyu na yankin Trans-Pacific. Ƙasashen Rasha da Turkiyya da Iran sun amince yau Talata su ba da wakilai da za su sa ido akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. To a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa ƙasashen Mali da Nijar da Chadi suna gudanar da wani taron gaggawa za ku ji ko menene ya zafi. a ƙasar kamar kuwa a ci gaba da takaddamar da ake yi tsakanin yankin masu amfani da harshen ingilish da gwamnati kuma mun ƙasar sun rusa ƙungiyar masu amfani da wannan harshe tare da kama wasu daga cikin shugabanninta to koyaya masu kare haƙƙin bil'adama ke kallon wannan lamari ƙasar kamar ta taka doka saboda kafin a kama mutum shi an tabbatar da cewa abin da yake nan gaskiya ne mu kuma muna tambaya kama sun da aka yi me yasa aka kama suna maganganu cewa an tura kudade daga ƙasan waje to sai dai hukumomin ƙasar ta kamarun sun kara matakin rushe ƙungiyar da suka yi mun rusa wannan kungiyar ne domin mun ga su suke kawo mana cikas a mu kuma mun so mu zauna mu gyara al'amuran mu amma sun ɗi. To duk za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Gambia Adama baro ya zaɓi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan jam'iyyun adawar ƙasar don samun galaba akan Yaya jami' a matsayin mataimakiyarsa. Zaben Fatimatu Tambajan ya zo ne a daidai lokacin da Baro ke ci gaba da shirin komawa Gambia daga makwabciyar kasar Senegal, inda aka rantsar da shi shugaban kasa cikin makon da ya gabata a lokacin da jami ya ki sauka daga kan karagar mulki. jami ya bar Gambia ranar Asabar ɗin da ta gabata bisa barazanar ɗaukan matakin soja da ƙungiyar ƙasashen ECOWAS suka yi. Da wato a da tsohon shugaban ya ƙi ya amince da nasarar da Baro ya samu a zaman a zaben da aka yi ranar ɗaya ga watan Disamba bara. A wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaba Baro shekaran jiya Lahadi, ya ce zai kafa wani kwamitin sasanci wanda zai binciki zargin saba dokokin shugabanci a cikin shekaru 22 da jami ya kwashe yana mulkin ƙasar Wani mai ba shugaba baro shawara ya faɗawa manema labarai jiya Litinin cewa kafin jama ya bar kasar ranar Asabar, ya sace kuɗi dala miliyan goma sha ɗaya daga asusun gwamnati, ya kuma fitar da motoci masu tsada daga ƙasar ta jirgin sama. Dama ƙungiyoyin raji sun zarge shi da saba haƙoƙin bil'adama a lokacin mulkinsa, ciki har da ɗaura abokan adawa da 'yan jarida a gidan waƙafi. a makonsa na farko da fara aiki shugaban kasa donald trump ya fara da janye amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin kasashe sha biyu na yankin pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya ya kuma jaddada wa shugabannin majalisar dokokin kasa cewa magudin zaɓe ne ya hana shi samun yawan ƙuri'un jama'a a zaben da aka yi a watan nuwamba a wata ganawa da a fadar da aka yi a fadar white house wadda ta hada da kakakin majalisa paul ryan da shugaban masu rinjaye mitch mcconnell da shugabar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai nancy pelosi da kuma shugaban majalisar dokoki na jam'iyyar democrat chuck sharma mutane da yawa da suka san da wannan tattaunawar sun ce trump ya yi ikirarin cewa tsakanin ƙuri'u miliyan uku zuwa miliyan biyar da aka yi gudunsu waɗanda suke zaune ba bisa ka'ida ba ne suka jefa abokiyar takararsa hillary clinton ba dai sami wasu shaidun da suka nuna an yi magudi a zaben ba kuma tabbas in ma akwai babu wato ba su kai yawan haka ba Ms. Clinton ce ta sami galibin ƙuri'un da jama'a suka kaɗa inda ta zarce Donald Trump da ƙuri'u kusan miliyan uku. Trump ya samu nasarar zama shugaban ƙasa ne saboda ya samu ƙuri'u mafi masu rinjaye daga wakilan zaben Amurka waɗanda ma kusan suke wato waɗanda su ne suke zaben shugaban ƙasar ta Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasashen Rasha da Turkiyya da Iran sun amince yau talata su ba da wakilai da za su sa ido a kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, yayin da suka kawo ƙarshen ganawar kwanaki biyu a Astana da jami'ai daga gwamnatin Siriya da kuma 'yan tawaye. Ƙasashen uku sun jaddada a wata sanarwar haɗin gwiwa cewa yakin Siriya da aka kwashe kusan shekaru shida ana yi. Amfani da ƙarfin soja ba zai warware rikicin ba, amma ganawan neman sulhu ƙarƙashin ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce kaɗai mafita wajen samun zaman lafiya. Haka kuma sun jaddada wato sun jaddada matsayarsu akan ƙin amincewa da ƙungiyar ISIS da ta Nusra Front. ana sa ran yin wani zagayen ganawar ranar 8 ga watan Fabrairu mai zuwa in Allah ya kai mu a Geneva karkashin jagorancin wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria Stefan de Mistura. A yau Talata kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne Majalisar Dokokin kasar ta bada amincewarta akan shirye-shiryen ficewar kasar daga tarayyar Turai. shugaban kotun kolin kasar david nuberger ya ce wato shine sanar da wannan shawara yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin shirin janyewa daga tarayyar turai wato zai yanke wani fannin dokar birtaniya ya kuma canza wasu haƙoƙin da 'yan ƙasar ta birtaniya ke mora a da gwamnatin prime minister theresa may ta so ta yi amfani da karfin ikonta wanda zai taɓo shafin wato dokokin haɗakar nan ta tarayyar turai a shafi na hamsin don samun janyewa attorney general jeremy wright ya ce bayan yanke hukuncin gwamnatin za ta bi hukuncin da za ta kuma yi duk abin da ya dace wajen aiwatar da shi a shekarar ta gabata ne masu kada kuri'a suka zaɓi ficewa daga tarayyar turai a kuri'ar raba gaddama da aka kada ma'aikatan ceto sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon da sa kankarar suno da ta gangaro daga dutse ta rufe wani babban otel cikin makon da ya gabata ya kai goma sha hudu Ma'aikatan ceto a Italiya sun gano gawarwakin mutane biyar cikin dare daga barguzan ƙayataccen otel ɗin piano mai bene hudu suka kuma ƙara gano wasu gawarwakin guda biyu yayin da jami'an kwana-kwana suka kutsa cikin barguzan ginin. An zakulo mutane da dama da ransu daga otel ɗin wanda ya rushe wanda ya ruguje sakamakon da ta kankarar da ta zubo da kuma tarkacen da suka haddasa girgizar ƙasa a yankin tsakiya a buruzo ranar Larabar da ta gabata. har yanzu dai ba a san inda mutane goma sha biyar suke ba. To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara watannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda shugabannin kasashen Mali da Chadi da kuma eh, da jamhuriyar ta Nijar suka fara wani taron gaggawa a birnin Yamai domin yin dubi kan wasu matsaloli da suka shafi tsaro a yankin. Daga birnin na Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. Le shugaban kasar nijar kenan bugo da ƙari shugaban taron kungiyar alj mai kunshe da kasashe uku na yankin liptako gurma lokacin da yake jawabin buɗe taro a ɗazu da safe muhimman batutuwa biyu ne ke ɗaukar hankalin shugabannin kasashen na kungiyar alj a wannan haduwa ta yamai wacce ke samun halartar rock mark christian kabore na burkina faso da firaminista modibo keta a madadin shugaba ibrahim bubakar keta zartar da matakan faɗaɗa ayyukan wannan ƙungiya daga jihohin da ta ɓangaren su ne ƙasashen na nishar mali da burkina faso ke makwabtaka da juna zuwa sauran sassan waɗannan ƙasashe sai kuma matsalar tsaron da ke addabar jama'a ministar fasalin nijar hajiya aishatu bulama mai alhakin jagorancin kwamitin haɗin gwiwar ministocin yankin liptako ta bayyana cewa aikin da zamu yi yanzu shine ya zama bunƙasa kiwo ya zama bunƙasa noma ya zama bunƙasa eh, hanyoyi ya zama kirkiro hanyoyin da zasu su sa yankokin nan su rayu kuma hanyar da za mu yi kuma ya za a nemo kuɗin da za a yi a yi aikin nan abin da ya shahi Niger ba jihar Talabari kaɗai za ta shaha ba za ta shaha hal duk sauran jihohin Niger haka nan ma eh, Mali da Burkina Faso na biyu yau kowa san cewa wannan yankin da namu na kasashen mu ukun nan akwai matsalar tsaro kenan shugabanninmu suka gano cewa ya kamata kungiyar nan ita ma ta sa hannu tun da aikin aikin ci gaban eh, kasashen ukun nan ne to aikin ci gaba kuma bai yiwuwa in babu tsaro akwai cikakken haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashe uku idan aka yi lura da cewa shugaban ƙasar mali bai halarci wannan taro ba ka san kai kaniya zuwa kuma allah bai haka nan ba shine amma dai mun tabbata da president na mali eh, ya so zuwa don don bai samu zuwa ba ne ma ya turo prime minister din shi. Domin tunkarar kalubalen tsaron da suka hada da ayyukan ta'addanci da na 'yan fashi da ake fuskanta akan iyakokin Mali da Burkina Faso da Niger. taron ministocin waɗannan ƙasashe da ya gudana a jiya jajibir ya shawarci shugabanni a kafa rundunar haɗin gwiwa kwatankwacin ta ƙasashen yankin tafkin chadi in shi ministan tsaron ƙasar nijar kalla mutari mayan hafsa sojoji na ƙasar burkina da ƙasar mali da ƙasar niger sun haɗu sun ka da irin matakan da za su ɗauka na tsare wannan iyakoki na ƙasashen mu. Shi ne ministoci su ma sun karata hannu bisa garan shi mun kira shugabannin ƙasa su zo don su ƙarfafa wannan niyya da mun ka ɗauka kwaiwar kafa rundunar haɗin gwiwa ne an rige an tsaida ta wannan an rige an kafa runduna ta haɗin gwiwa ta ƙasashen waɗannan guda uku shekaran jiya mun hito daga daga chadi mun karatso ƙasa uku Cadi. cameroon nigeria ba mu ga gonakai ba sai da mun ka shigo ƙetare na Nijar. Duka wancan waje ko noma ba a yi saboda matsalar tsaro. Kenan tsaro shine tattalin arziki. In babu tsaro babu tattalin arziki. A shekarar 1970 ne aka kafa kungiyar kasashen yankin ko da zummar haɓaka tattalin arzikin kasashen Nijar, Burkina Faso da Mali ta yadda za su samarwa su jin daɗin rayuwa. Sai dai matsalar tsaron da aka shiga a yau ta sa dole kungiyar karkatar da hankalinta a kan batun tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to za mu sake komawa ƙasar ta Nijar nan gaba kaɗan amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Kamaru. inda hukumomin kasar suka rusa kungiyar masu fafutukar kara bangaren harshen ingilishi tare da cafke manyan shugabanninta guda biyar da kuma wasu matasa goma sha biyar ga rahoton da muhammad awal garba ya aiko mana Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta rusa ƙungiyar 'yan aware masu neman 'yancin ɓangaren Ingilishi musamman ma waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi na Burtaniya a ƙasar Kamaru. Amma yanzu jami'an tsaro na ƙasar sun yi awun gaba da shugaban ƙungiyar da mataimakinsa da kuma ga takardar ƙungiyar da ma waɗansu mutane guda biyu waɗanda suke faɗa a ji a ɓangaren na 'yan awaren Ingilishin. Ƙungiyar Human Rights na ƙasar Kamaru suna kira da babban murya da cewar gwamnatin kasar ta gaggauta sako mutane guda biyar din da ta kama har ma da waɗansu matasa guda goma sha biyar waɗanda a yanzu haka ba a san an da gwamnatin ta ajiye su ba na tambayi wakilin kungiyan human rights na ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji bagudu gidado ko me yasa suke neman a sako waɗannan mutane da kafin a kama mutum shi an tabbatar da cewa bin da yake nan gaskiya ne mun kuma muna tambaya kama sun da aka yi me yasa aka kama suna maganganu cewa an turo kudade daga kasan waje to a nuna mana abin da yake tabbatar da haka ba nuna mana har ila yau kuma muna neman mu gana da waɗannan yara har yanzu dai ba nuna mana inda suke ba shi yasa muke kira kasar Kamaru da ta yi adalci saboda ainihin wato tana wato kyare cewa tana demokradiyya wannan ba demokradiyya ne wannan wato mai da kansu baya suke yi kamar tana so wato ta take hakkin mutane mu kuma masu kare hakkin bil adama ba mu yadda da irin wannan abu da ke faruwa ba an kashe mutane da dama a wannan wato za mu ce tarzoman da ya suma a garin Baminda. Har yanzu ɗalibai da sauran ma'aikatan gwamnati suna ci gaba da zamansu a gidajensu su fa sun ce idan gwamnatin ƙasar ta kamaru ba za ta saurare su ba to a kai kasuwa wannan ne yasa na tambayi Muhammadu Bello mai ba da shawara ne a hukuman ministan cikin gida na ƙasar Kamaru ya mini tsokaci na ko me yasa suka rusa wannan ƙungiyar na bangaren Ingilishi mun rusa wannan ƙungiyar ne domin mun ga su suke kawo mana cikas a mu. kuma mun so mu zauna mu gyara al'amuran ƙasar mu amma sun ƙi kuma mun ɗauki anniyar ba za mu raba ƙasarmu ba kamaru guda ɗaya ce ko da maganar da shugaban ƙasa fulbiya ya yi a ranar ɗaya watan disamban bara eh, da sha shida. ya ce ba za a raba kamaru ba idan har suna buƙatar mu zauna da su mu kam a shirye muke. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Mu haye jirgin sama sai Kamaru, su ma ‘ya'ya ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu, ga ahija nan ba alfaharu. Dan zagogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da minti kusan sha biyar nan gaba kaɗan za mu je ga shirin noma amma kafin nan bar mu sake komawa jamhuriyar Nijar. a jamhuriyar ta Nijar hukumar raya kasashe masu tasowa ta USAID da ke kasar Amurka ta taimaka wani kamfanin da ke sarrafa kayan itatuwa da kasar ta Nijar ke amfani da su a matsayin abinci musamman ma kayayyakin lambu da nufin inganta samar da kayayyakin abinci mai lafiya. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. Joseph Garvey shine daraktan Sahara Food a nan da magaran da ke sarrafa 'ya'yan itatuwa. To muna eh, sarrafa abinci tare da kayan daji daga itacen daji amma muna yin bambanci muna eh, aika kadai da itacen da an samu su a cikin eh, tarihi a Nijar amma muna aika da eh, danya hanza magariya aduwa iri-iri da an samu su daga Nijar ne suna zo muna sarrafa abinci jiyawa kama mai kama biskit kama dambu kama gari kama eh, kokoyo kama eh, limu abin iri iri ne, ne muna yi da akwai eh, wani proje sunan shi yawa ne suna nan a niger da snv ne sun iya shi da financement na usaid suna ba da mu taimaka a saya equipement ah, eh matan da suka ziyarci kamfanin na sahara food sun sha mamaki ganin yadda ake aikace itatuwan daji wanda a yawancin tunanin mutane dabbobi ne kaɗai ke iya amfana da su baraka na zo ne daga jihar gure gaskiya wannan abubuwan da muka gani mun yi matukar jin daɗi tunda muna da aduwa muna da magarya muna da kurna ba mu san yadda su ai a sarrafa su ba yau aka kai mu wurin ma'aikata inda ake sarrafa su ga aduwa na hadda manta shita na hoto daga garin murya mu mai masu aikin wake gaskiya nan mun ga abu mai kyau kuma kai muna so mu ma mu samu koyon su wannan kamar su sheshuwar kin wannan mai aiki da asken ranar wannan mu mu taɓa maganin shi ana. A cewar Joseph Garvigin babbar matsalar su dai bata wuce ta wutar lantarki ba sai kuma yanda ya lura yawancin matasa ba su san muhimmancin aiki ba. Matsaloli dole ne akwai su iri-iri na a zandar in kana yi entrepreneuria wuta eh, misali ne kulum-kulum wuta ta. Eh, yawwa ka kwana aiki wuta ta tahi sai ka ji ma wuta ta komo babban matsalan mu eh, yanzu mutanen yawa sun mance menene aiki sun mance menene aiki mai kyau da zata girma Eh, gidan aikin su. Eh, shi ne baban matsala. Tahiru Abdullahi wakili ne na Proje Yauwa a nan da magaran. Burinsu ya ce matan da suke aiki da su da ma sauran mata su san muhimmancin sana'ar hannu tare da amfani da abubuwan da ake da su a yankunan su. Mun gani duka abubuwan da suke yi abubuwa ne abinci ne wanda yake hutuwa daga daji. itace namu na daji ka ɗauka anza addu'a ga wasa taura shine suke sarrafa suna mai da shi abinci abinci na gari mai inganci a cikin jikin ɗan adam yan uwa mata ne da yawa zalla da suka fito daga karkara su ne muka gayyato su zo su gani irin da abubuwan da ake a cikin gida wanda maimakon wasu abubuwa da mai ke kawo muna ci wanda musamman da ne ake yin su to shine muke kira yan uwa mata da maza wanda suke sana'a a yi ɗan tunani kaɗan wanda in muka gyara kayan mu zai hudu sunan mu zai hudo sunan jihar mu zai hudo sunan kasanmu. a yadda Joseph Garbi din ya bayyana mana abin da suke bukata ko kuma suke so shine a samu ci gaba sosai a fannin yaƙi da hamada wanda yawanci ake sare dazuzzuka sai kuma kyautata tattalin arzikin ƙasa tare da amfani da ɗiyan itatuwa da ma itatuwan na dazuzzukan da ake da su a Nijar wanda kuma yawanci suke da amfani ga lafiyar ɗan adam. Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. To madalla a da tamar yanzu ga sarfil hashim da shirin noma. Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Domin tallafawa ci gaban noma a kasashe masu tasowa, ƙasar Amurka ƙarƙashin ma'aikatar da ke taimakawa ƙasashe masu tasowa Millennium Challenge of Cooperation ko MCC a takaice ta tallafa wa ƙasar jamhuriyar Nijar da kuɗin saifa biliyan 250 wanda daga cikin kuɗin saifa biliyan 47 aka ware domin sabunta madatsar ruwa ta birnin Kwanni bisa manufar yaƙi da ƙarancin abinci a duk faɗin Nijar. Wakilin muryar Amurka a Nijar Haruna Mamman Bako ya duba mana wannan batu. yanzu dai ta tabbata cewa kasar amurka ta amince da saka biliyon 250 wa jamhuriyar nijar domin bunƙasa noma kiwo da yin hanyoyi da sauransu ta hanyar millennium challenge of corporation da ake cema mcc daga cikin waɗannan kuɗaɗe kasar ta amurka za ta amfani da biliyon 47 domin sabunta damu ko gandarin birnin kwanni wannan ko da zumar bunƙasa noman rani da na damana don yaƙi da ƙaramcin abinci a cikin wannan ƙasa kasar wannan ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya ganawa da manoman gandari domin faɗakar da su akan wannan tallafin na kasar amurka kuma a wurin taron mai martaba sarkin kwanni alhaji muhammad salifu ya yi bayani wa manoman kamar haka ma'anar taro shine kun san kowa na da labari cikin ƙasar kwanni ko ma ƙasar niger cewa gwamnatin niger ta nemi gudunmuwa ƙarƙashin shugaban ƙasa alhaji muhammadu isuhu ga ƙasa ƙasar amurka a taimaka ma gandarin kwanni kala dai mutane na ɗoka abin waka farko ya tabbata yanzu za a yi aiki cikin watan tara 'yan allah yarda na turawa kuma gudunmuwa ba ƙarama ba gandarin kwanne kawai abin da za a kashe ciki miliyon dubu arba'in da bakwai idan ina son in tuna mutane kuɗaɗayin su ne na lanho nasu turawa suka yi muna taimako da su wace a gudunmuwan mu wadda za mu nuna hakika mu mutane muke masu son abin nan kuma waɗanda sun kasan ciwon kansu dalilin wannan mun ka kira mutanen waɗanda da ni zada ma domin mun san cikin gandari akwai mutane da yawa da ba su biyan ekoki mun san da yawa akwai waɗanda aka biya miliyan miliyoyi su riki mun san da yawa akwai waɗanda suna nan shugabannin ne ne na masu ekoki an ba su kuɗaɗai sun ki zuba shiko aliyu usman shugaban ma'aikatar onaha mai kula da gandoron birnin kwanni da malbaza ya ƙara muna bayani game da wannan taron wani tallahi ne ƙasar nijar ta samo daga ƙasar amurka na miliyar na guga miliyar dubu ɗari biyu da hamsin na aikace-aikace cikin ƙasar nijar abinda ya shahi noma da kiyo da hanyoyi kuɗi to cikin waɗannan kuɗin miliyar 250 gandarin kwanni shi ɗai ya samu kwatancin miliyar 47 47 waɗanda za a sa a yi wannan aiki bature ko bai dala shiga banza sun sun binciki waɗanda za su yi ma aikin su san a kana suke tahe cikin aikin da suka yi wacce diya suke amsa ga manoma watan diya suka amshe ta mi suka gari da ita shin cikin kashi 100 kashi nawa aka amsa saboda haka muka zo da mu da ma'aikatan ƙasar kwanne muka taru da duk wani wanda a shugaban al'umma mun ka tattauna domin bashin da agga manomi shi kokari shi biya shi a nasa bangaren abdu mamman shugaba na haɗin gwiwa na ƙungiyoyin manoma gandari na ɗaya da na biyu ya ce wannan taron na su gyara zaman su ne dalilin wanga taro tallahi na wanda gwamnatin ƙasar nijar ya samo ga gwamnatin amerika wanda aka zo za a sabanta mana gandarin kwanne da madukan kuɗi arba'in miliyar 47 wanda za a kashewa cikin gandarin kwanne shine dalilin mun kira wannan taro saboda yana da kyau kamin a tunkare ka a ce zaman ka na gyare haka ma a wajen manoma wannan taron ya yi kamar yanda sahabi isa wani manomi ya shaida mini inda mun ka ma a yau tallafi ne kasa mun ka samu nan nijar ga kasar turawa ga amurka ita ta taho kasar amurka ta taho da niyyar ta taimaka mana bisa ga aikin gana mu na gandari eh bisa ga aikin gana mu na gandari to shine yau magabatan mu na kwanni duka gaba ɗayan su guda uku sai da sun ka haɗu nan wurin sun jawo ra'ayin mu gaskiya kuma mun gane muhimmanci muhimmancin magana su da lalle turawa tallafin da za su ba su wa lalle sai sun gani mu ma kakana muke bisa ga hakan ga sun kai muna jawabi mun fahimta sun ka ce bisa ga zaman da ake yau lalle zama ba hiya ta ba a sake tahiya a sake tahiya a sake tahiya lalle ko wanda ya ce maka gyara kayan ka bai maka ba mu ma mun san da hakan lalle sun ce mana ba su kawo abin su sai sun gana mu zama to kuma sun gana mu zaman nan ga ba zama na ba ku gane an gyara shi to shi na muka kira gare ku mu da ku yan uwanmu ga kowa shiga wai musguna mai na an kai babu batun musgunawa eh ka dai tun farko ka san da sanin in baka biya ta ba ta kata ba to ana ta ruwa ruwa ruwa da mu da ku da mu da ku yanzu ta kare babu ruwa ruwa kwana 30 da an kaɗi ba ka biya eh kanka in ka biya ikakka ka saurara ka ji abin da zai afuwa. A gaida Haruna Mamman Bako, masu wuraren mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Haruna wanda ya agaza wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar hashin gumel ke cewa a huta lafiya. Wadda yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya ce salam BOA Hausa hakika hutun kwana goma da shugaban Najeriya Buhari ya tafi abu ne mai kyau da fatan Allah ya sa ya gama hutu lafiya amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma sakon wakil Gambo doko ɗalibi a kwalejin Gumel ya ce hakika gargaɗin da gwamnatin jihar Adamawa ta yi na cewa 'yan mata 'yan kunar bakin wake sun fito da wata sabuwar dabara ta tafiya da jarirai wajen kai hari domin kada a gano su abin a duba ne don haka ya kamata al'umma mu yi amfani da masaniyar da muke da ita a yankunanmu wajen fallasa asirin duk bakuwar fuskar da bamu aminta da ita ba ga jami'an tsaro don a gudu tare a kuma tsira tare sai wannan sakon yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya muna fatan taron gwamnoni da sarakuna da aka yi a Kaduna ya zamo silar magance rikice-rikicen addini da na kabilanci wanda muke fama da shi a fadin Najeriya baki ɗaya amin sakon haɗin gwiwa daga motar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande da Janar Baba Sabana Afkon Yola da Idris Jikan Kande gidan mai kwari sai kuma wannan sakon ya ce salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Ƙara aika sunan Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC a gaban majalisar dokoki da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Hakan ya yi daidai. Idan har kuma 'yan majalisar suka kyamincewa da shi to sai mu ce mun san dalili. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau Bajoga suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Zahiri sabon salon kai harin ta'addanci da 'yan ta'addan Boko Haram suka bullo da shi na kai hari da jarirai mara marasa galihu waɗanda ba su san komai ba bai zo mana da mamaki ko kaɗan ba mun san abin da ya fi haka ma 'yan ta'adda za su iya yi muna fata duk wani salo da suka bullo da shi allah ya tona musu asiri yanzu kuma ga labarai a takaice Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya zaɓi wata mata wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan jam'iyyun adawar ƙasar don samun galaba a kan Yaya Jame a matsayin mataimakiyarsa. Zaben Fatumata Tambajan ya zo ne a daidai lokacin da Barrow ke ci gaba da shirin komawa Gambia daga makwabciyar ƙasar Senegal, inda aka rantsar da shi shugaban ƙasa cikin makon da ya gabata a lokacin da jami'ai ya ƙi sauka daga kan karagar mulki. A makonsa na farko da fara aiki, shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin jerin ƙasashen bunƙasa harkokin kasuwanci guda goma sha biyu na yankin Trans-Pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. Ya kuma jaddadawa shugabannin majalisar dokokin ƙasar cewa magudan zaɓe ne suka hana shi samun yawan kuri'un jama'a a zaben da aka yi a watan Nuwamba. Ƙasashen Rasha da Turkiyya da Iran sun amince yau Talata su ba da wakilai da za su sa ido a kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. Masu haro da aka kawo karshen shirin namu nuna lokaci baki ɗaya amma idan Allah ya kama da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa wannan shiri. sai injiniyan mu wato linus rimkos mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa domin ga kabara da safina da maryam da ibrahim jirmai da ke kawo muku facebook live a kai tsaye salamu alaikum